da ke wannan yankin anguwa kan fage a nan cikin garin zaria masallacin babanmu kuma babban malaminmu a doktor a sheikh imam muhammad ali hafizahullahu wa ra'ab a wannan yammaci na talata wanda a yanzu haka mun shiga daren laraba kamar yadda sanarwa kuma ya gabata daga fada mai alfarma sarkin musulmi cewa a wannan yammaci ne aka ba da sanarwar aidiban wata na ainihin wato ramadan kasantuwan yinin talatan nan ya yi daidai da ashirin da tara ga watan sha'ban da haka idan an ga wata bayan faduwar ranar nan yanzu mun shiga daren farko kenan na watan ramadan idan kuma an sha makance ganin mu bayi daga ainihin wato watan to za mu kaddara muna daren talatin ga watan sha'ban da haka za mu uni gobe a matsayin talatin ga watan sha'ban idan Allah ya kai mu wayewan garin alhamis sai mu tashi da azumi Allah muke roƙo ya mana jagoranci a wannan ainihin wato zama babu shakka na yi matuƙar farin ciki ajiya da dan uwa mala abu sufyan ya aiko min da bayanan wannan zama da aka shirya a inda na ga cewa babban malaminmu a sheikh qasim amin wanda ga malam yana zaune a halarce malam yayanmu ne kuma malaminmu to abin da ya sa na yi farin ciki shine dama an sanar da ni wa'azin a ƙwararren lokaci na rasa ya zan yi na so in kuce amma malam ya kiya to tunda naga malam ne ta nake ta kwana gidan sauki da haka zan zo kawai in yi zama na na san in na gama kallon ku malam zai karba kuma yayi mana wa'azi insha Allah Allah ubangiji ya wa malam tawfiki ya kuma datar da mu abinda mu ambata sannan abu na biyu kamar yadda aka ji a babban malamin mu a Sheikh Imam Dr. Muhammad Ali shine a jagora ko shugaban zaman shi ma malam na san insha Allahu in ya ji mun kauce daga abin da yake daidai zai kokari ya daidaita mu duk da ina ganin malam bai ƙara so ba ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu kai tsaye wannan maudu'i da aka shirya za a yi tsokaci ko tattaunawa a kai shine rayuwar magabata a Ramadan wanda na kasafta abubuwan da zan tattauna gida uku insha Allah kashi na farko takaitaccen gabatarwa game da ainihin wato maudu'in sannan kashi na biyu wasu daga cikin halayen magabata a cikin watan Ramadan wanda a ƙarƙashin wannan gaban na ambaci misalai ne kawai guda uku kaga ya zama uku a cikin uku kenan sai gaban ƙarshe wato hatma shine ainihin wato a a ƙarshen bayanai insha Allah idan aka ce rayuwar magabata a Ramadan to wannan jumlar na kunshe da wasu muhimman kalmomi na farko akwai kalmar magabata wanda a larabci ake cewa as-salaf to amma a wannan context din da ake magana to ana kiransu da as salih domin kalmar as kawai a larabci yana nufin wanda ya gabace ka kuma a kowane wato fage ma damar shi ya rigaye ka a wannan fage to ana yi wato kiran shi da salaf to amma ana maganan abin da ya shafi addinin mu wanda su ne shari'an ta umarce mu da mu kwaikwaye su wajen yin addini to sai an ƙara kalman as-salih wato magabata na kwarai waɗanda suka fara daga kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mu da wani magabaci irinsa a cikin wannan addinin shine Allah ya zaɓan mana ya yi ni wato mai da shi ɗan aike da ya zo mana saƙon addini da yadda za mu bauta wa Allah a wannan al'umma ta ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana kuntum khaira ummati ku ne mafiya alkhairin al'umma ma'ana duk al'ummomin da suka gabata wannan al'umman fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne mafiya alkhairin cikin su to a cikin mafiya alkhairin al'umma sai Allah ya zaɓi mafiya alkhairin bawa daga cikin bayansu kamar yadda sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah ya dubi ba ya dubi zuciyan bayinsa baki ɗaya kaf tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa halittar ƙarshe sai Allah ya ga babu wanda zuciyar shi ta kai nagarta irin zuciyar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka kai tsaye sai Allah ya zabo shi sai ya mai da shi shine annabin shi na ainihin wato karshen zamani da aka manzon Allah zababbe ne a cikin zababbu sannan da aka ajiye annabawa baki daya sai aka mai da shi shine shugaban su sai yasa ake ce mishi imamul mursalina sayyidu rabbil alamin sayyidu al'alamina shine shugaban annabawa da manzanni sannan shine shugaban talikai baki daya salawatullahi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula to kaga kenan ashe in muna maganan wani magabaci to ba mu ba mu da magabaci irin shi to da Allah madaukakin sarki ya tashi zaben waɗanda za su yi rayuwa da shi kuma Abdullahi dan Mas'ud yake sai Allah ya ga zukatan sahabbansa to su ne suke biye a cikin nagarta bayan shi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya zaɓe su a matsayin waɗanda za su yi rayuwa da manzon Allah waɗannan su ne sahabbansa kenan wanda Allah madaukakin sarki ya jinjina musu a cikin alkur'ani Allah ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء Waɗannan وأن سنة sahabbai wanda Allah ya sifanta mana su a wurare da dama Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to waɗannan fiyayyen halittu bayan annabawa to su Allah ya ƙaddari suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka rayu da shi suka shiga tare da shi suka fita tare da shi suka zauna tare da shi suka ci abinci tare da shi suka aura daga cikin 'ya'yansa shi ma ya aura daga cikin ‘ya'yansu kaga babu ainihin wato waɗanda muke da su a matsayin kuduwa kamar waɗannan sahabbar da haka idan aka ɗauki zamaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul umma ko khairun nati a wani lafazin sai ce karni mafi alkhairin mutane mafi alkhairin zamani shine ainihin wato wato mafi alkhairin mutanen wani zamani shine mutanen zamani na kaga shi da sahabban shi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in sai annabi sai sun malladina zan sannan sai waɗanda za su biyo bayan su ina ma'ana waɗanda za su biyo bayan su ma'ana za su zo a daidai zamanin da ni na riga na tafi a cikin su ba ni a cikin su da haka in suka zo za su ga waɗanda suka rayu da ni amma ni kan ba za su ganni ba to waɗannan su ne waɗanda suka biyo bayan sahabban manzan Allah wanda ake ce musu tabi'una to bayan waɗannan tabi'una ta nabi sai sun mallabi na yayyuna sai kuma waɗanda suka biyo bayan waɗannan su kuma to a nan ma suwa ake nufi da waɗanda suka biyo bayan su su ne waɗanda za su taso a zamanin da kwata-kwata sahabban manzan Allah sun ƙare gaba ɗaya da haka ba su taɓa ganin sahabbai ba to ina kuma ga fiyayyen halitta annabi Muhammad kaga kenan zamani biyu ya wuce su shi yan halittar ya wuce ba su taba ganin shi ba sannan su sahabban gaba ɗaya ba su taba ganin su ba sai dai sun ga waɗanda suka yi rayuwa da sahabban manzan Allah to waɗannan su ake cewa asba'u tabi'ina waɗanda suke biye wa waɗanda suka yi ni wato raye da sahabban manzan Allah to waɗannan jil ɗin nan guda uku manzan Allah yake su ne mafiya alkhairin al'umma da haka duk sanda muka ce salaf a cikin addinin nan namu to waɗannan su ne a kan gaba wanda muke nufin su an gane wannan da ke ko to su ne ake son a ya suke rayuwa idan aka shiga watan ramadan na fata an gane dalilin wannan tarihin yanzu to sannan kalma ta gaba a cikin jumlar wanda yake da matuƙar muhimmanci shine sunan ramadan ramadan kamar yadda ya zama shahararre shine sunan wannan wata da ake azumtan watan baki daya idan ka ɗauki lissafin wato watannin musulunci da Allah cikin alkur'ani yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahara lissafin watanni a wajen Allah guda goma sha biyu ne sai ya fara daga kan watan al-muharram wata na farko kenan sai an yi wato watan safar wata na biyu rabi'ul awwal na uku haka in ka ci gaba da lissafawa sai ka zo kan watan ramadan shine wata na tara ina fata an gane wannan watan da muke an yi wato maraba da shigowar watan to Allah maɗaukakin sarki da kansa shi ya shar'anta yin azumi a cikin wannan wata Allah ya sakawa limani da ya ja mu sallar magariba yanzu nan da alkhairi ayoyin da ya mana sallah da su kenan muna cikin sallar da yake jan ayoyin sai na ce Allah mai iko ko da ba a yi wannan wa'azin ba ayoyin nan sun isa saƙo da za a isa a cikin wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah madaukakin sarki bayan ya ja ainihin ya kira bayinsa da suna mafi ɗaukaka ce ya ayu allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Ayyaman ma'dudat wasu kwanaki ne kididdigaggu shine kwanaki 29 ko 30 faman kana minkum maridan aw ala safarin Hazuwa zuwa ƙarshe sai yake na ramadana muhalli shahid kenan Allah da kansa ya kira watan da ainihin wato suna ramadan tare da alarabci in aka ce ramadan ana nufin wani abu mai tsanani ko mai gauni ko mai zafi ko mai tsini ina fata an gane larabawa sun ainihin wato zaɓi wannan suna saboda wannan wata a ainihin wato a cikin A watanni shine watan da ya fi zuwa da yanayi na zafi da ainihin wato kamar ka ce tsanani ina fata an gane to shi yasa ainihin wato wannan wata ya ɗauki wannan suna kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kira watan da Ramadan kamar yadda zamu zo mu to a wannan irin watan shine ake son mu ji wai yaya waɗannan magabatan da muka yi bayani yaya suke rayuwa ne ina ganin wannan ɗan takaitaccen bayanin ya bayyana mana me ake son mu a cikin wannan maudu'i ko to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gaman kasar kamar yadda muka ambata Allah madaukakin sarki shi ya faɗaitar da yin azumi a cikin wannan wata a cikin ainihin wato alkur'ani wannan wata na ramadan wata da yake ɗauke da alkhairai masu yawa yana da wasu keɓantattun falala wanda babu watan da ke da irinsu kamar yadda za mu zo mu shi daga cikin falalolin da wannan watan yake banta da shi shine saukar da wahayi mafi girma da Allah ya taba aikowa a duniya shine alqur'ani shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an wannan wata na ramadan jama'a a irin watan da Allah ya saukar da alqur'ani kenan to koda wannan falalan kadai ya ishi watan ramadan ya zama wata mai falala a cikin sauran watanni domin kowa ya san alqur'ani maganan Allah ne babu zance da ya kai kuma maganar Allah fifikon alkur'ani akan maganganu kamar fifikon shi Allah ne akan bayinsa don haka saukar da littafin nan a cikin wannan watan to kafa biyi sharafan ya ishe shi ainihin wato daukaka da daraja sannan abu na biyu wata ne da ake kwadaitar da mutane wajen kyauta da kyautatawa domin wata ne da Allah ya yi alkawarin yin gafara wanda babu iyaka a cikin shi shi yasa kamar yadda zamu zo mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wata ne da Allah yake kanta bayi adadi wanda ba wanda ya san iyakansa daga wuta ne ma'anan wannan yankin ma'ana waɗannan bayin da ba su kawo wannan watan ba suka mutu to da bi yan wuta ne amma falalan Allah da ya raya su har suka shaida wannan watan to Allah sai 'yan ta sai ya ce na fasa saka ku a wuta daga yanzu kun zama yan aljanna to babu watan da ake irin wannan yantawan kamar watan Ramadan jama'a gane wannan da kyau ko a cikin wannan wata ne jama'a Allah madaukakin sarki yake umarni cewa a buɗe kofofin aljanna gaba ɗaya dukkanin kofofin aljanna Allah zai ce a buɗe su dan haka duk ne son shiga aljanna to ga watan ramadan watan shiga aljanna sannan a wannan watan ne Allah ke yin umarni ya ce a kama ƙofofin wuta baki ɗaya a kulle su don haka duk yadda shekan yake tunzura mutane zuwa ga aikin shiga wuta to sai Allah maɗaukacin sarki ya musu katangan ƙarfe ba zai iya ainihin wato kai su wannan wuta a cikin wannan wata ba shi yasa kuka ga sabon Allah yana karanta kwarai da gaskiya cikin wannan. mutumin da ya shahara da wani laifi sai ku ga an shiga watan Ramadana baya iya yin wannan laifin saboda an katange ainihin wato wutar jahannama sannan a cikin wannan wata ne ake kama shedanu a daure su a sanya su a cikin sarka a kai su kurkuku gaba ɗaya sai a garkame su a ciki shedanin da ke sa bayin Allah su kauce daga tafarkin Allah su je zuwa ga tafarkin shedan to sai Allah ya kama su ya kulle da haka wannan wata ta haji Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda kamar da hadisi ya zo a cikin sunan na imamu tirmidhi ko aljami ɗinsa lafazin al'imamu tirmidhi ne wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ji abu huraira ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan jama'a kowa ya kasa kunye idan aka shiga daren farko na watan ramadan to yaushe ne daren farko kamar da muka ambata tun farko idan ya tabbata an ga wata bayan faduwar ranar nan ko to yanzu din nan muna magana ne a cikin daren farko na watan Ramadan da haka duk abubuwan nan da manzon Allah zai faɗi ko to tun daga wannan daren za a fara samu manzon Allah yake idan aka shiga daren farko na watan Ramadan suffidati shayatin sai Allah ya sa a kulle shedanin aljani baki ɗaya kaf shi yasa kowa ya sa ido da kyau ya gani daga sallar jama'a da za a ci gaba da yi daga wannan daren kowa zai gane cewa lallai an ɗaure shedanu domin waɗanda a da ba a ganinsa a masallaci to za ka sha mamaki yanzu su ne a kawun farko a masallatai adadin jama'a da ake yi a masallatai yanzu sai ka ga sun nunku sun karu sama da yadda ake yi a da abinda za ka ce sai ka ce shin wai waɗannan mutanen dama akwai su a cikin alwani na suna na ba wai wasu sababbin halittu ne aka kirkiro a farkon wata ba dama mutane ne da muke rayuwa da su shekaru ne dama suke musu wannan dabaibai sai su sa musu wani abu da ya bai kai muhimmancin sallah ba a wajen su sai hana su zuwa sallah amma daga fadda aka daure su sai ka gaya suna cikin kazar-kazar na zuwa yin ibadoji kaji wannan shine sirrin daure shekaru da ake yi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa maradatul jinni da kuma ainihin wato maradatul jinni sai kuma kangararrun aljani domin shaidanu su ne asalin wasu nau'in aljanin da kwata-kwata su dama babu alkhairi tare da su kuma manufansu su kau da ɗan adam daga bautan Allah zuwa sabawa Allah waɗannan su ake cewa shaidanu to amma akwai sauran gama garin aljani wanda su ba su kai ga shaidanci ba amma kuma ba sa jin magana irin yadda muka ga ɗabi'a a cikin mutane 'yan adam ka sa akwai wani mutumin da idan ya kai barnan shi wato idan farnin shi kai kurewa sai ka gana cewa kai wani shedani ne haka ne ko wani kuma sai ka gana cewa wani kam akwai kangara amma dai dukkan su mutane ne to haka cikin aljanu akwai shedanu akwai ainihin wato kangarori sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ghulqat abwabun nar wa ghulqat abwabun nar sai a kulle kofofin wuta gaba daya falam yuftah minha babun babu kofa kwaya ɗaya da za a buɗe na wuta a cikin wannan watan kuma daga wannan daren jama'a har watan ya kai. babu wani kofan wuta da za a buɗe wa har abwabul janna sannan za a buɗe kofofin aljanna falam yughlaqu minha babu babu kofa kwaya ɗaya da za a rufe da haka duk wani aikin shiga aljanna kana aikatawa Allah zai baka aljanna Allah ka sanya mu daga cikin mazuwa aljanna wa yunadi munadi manzo Allah yace sai wani mai shela wani mai kira sai ya zo ya ta la ko ka ji ko baka ji ba ko ka san yaran da yake kira da shi ko baka sani ba tunda manzon Allah ya faɗa wannan maganar gaskiya ne daga wannan lokacin idan an shiga daren farkon to wannan mai shelar cikin mala'iku shi kuma aikin shi kenan Allah zai ce zo ya ta shawagi a duniya yana faɗin wannan magana Wanzu Allah yake zai rinka cewa ya baghiyal alkhairi. ya kai mai kwaɗayin alkhairi aqbil gabato lokacin alkhairi ya zo da haka ga ramadana ya zo watan falala da baiwa duk wanda yake son ya yi alkhairi to jama'a kada ya kasa a gwiwa wajen yin alkhairin a wannan watan. shine za mu zo mu ji rayuwar magabata din abin sai ya bamu mamaki kuma sai ya tsorata mu ka ce wai waɗannan mutane ne ku ake bada labarin su to amma me amfanin da aka ce a gaya mana rayuwar su domin mu kwaikwaye su fa shabbahu in lam takunu mislahu ka gane cewa ga wasu mutane ga yadda suke rayuwa irin wannan watan to da ni da kai yayi kamata mu yi kenan jama'a ana fahimta ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ne shelan sai kuma ya rinka kira ta ɗaya ɓangaren wa ya bagiyar sharri ya kai kuma ma'aboci sharri a cikin mutane kai ba ka da wani abin arziki sai na tsiya to aksir ka kame daga sharri a wannan wata wannan ba watan da ake yin sharri zuwa ga bayan Allah ba da haka ina kai da ka saba wani nau'in barna a cikin al'umma satan dukiyar mutane kake yi ka haura katangansu ka ɗebe musu dukiyarsu dabbobinsu kaji awakai ka sake mashina motoci ya kai da kake jami'i da kake aiki na ainihin wato tsaro akwai wani nau'in shaharar cuta da kake yi wa al'umma da kake a kai to a cikin wannan watan ana ce maka aksir ka kame kakka cutar da kowa da haka ina makwabcin da yake cutar da makwabtan shi to lokacin cutarwar ya kare daga wannan daren ba a cutan kowa da ma ina kai ɗa da kake cutan iyayenka ka kame daga cutarwa daga wannan daren ina matan aure da ke cutan mazajensu ina mazaje da ke cutan matansu duk wani ma aboci shari to ga wani mai shela na kira yana cewa aksir ka take wannan sharrin naka domin yin shari a wannan watan to ba karamin bala'i mutum zai dawo shi. Allah ka raba mu daga shari na sarari da na ɓoye. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce, walillahi utaƙa'un minan na. Allah na da wasu wato ‘yanta bayi da zai yana da wasu bayi da zai ‘yanta su a cikin wannan watan daga shiga wuta kamar yadda muka ce da rayuwarsu ta ƙare kafin yau ko kafin shiga wannan watan wallahi da ji 'yan wuta ne Shi ne shine ma'anar yantawan ai amma tun da an shiga wannan watan kuma sun ɗan yi ƙoƙari, sun aikata waɗannan abubuwan da za mu ji sai Allah ya ce to a cire sunayensu ya fasa saka su a wuta Allah ka sanya mu daga cikin yantattu a wannan wata walillahi utaqa'un minan na. Allah na da wasu wuyayi da yake ƙantawa ya fasa saka su a wuta sai manzo Allah ya ce wa zalika kullu lailatin wannan yantawan dukkan daren watan Allah yake yi ma'ana daren farkon nan akwai adadi masu ɗimbin yawa da Allah zai yanta daren gobe akwai adadi masu ɗimbin yawa na jibi na gata har ƙarshen wannan wata jama'a kullum Allah cikin yanta bayi yake daga shiga wuta to ka san duk wanda ko za a ce an yanta shi shi ma ya ɗanyi wani katabus ko wala Allah Allah zai ce a rinka duba waɗanda suke zuwa sallar tarawih sallah hasham wanda a daren nan kamar yadda muka ce mun shiga ramadan ko ba a daren nan ya kamata a fara shi in ya tabbata domin duk wannan falalan kamar yadda muka ce daga faduwar ranar nan an shiga Allah ka samu dace hadisi na biyu yan masu albarka al-Imam Ahmad lafazin shi zan kawo akwai lafuzza da Buhari da Muslim da sauran malamai suka kawo amma wannan ya fi cika lafazin shi da al-Imam Nasa'i su ma suka roƙi hadisi daga dai shi abu huraira Allah ya kara mushi yadda abu huraira ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a irin wannan lokacin shi ma sai ya tara sahabbai ashe kaga har wannan taron da aka yi ya dace da irin abin da manzan Allah ya sunanta an shiga irin wannan lokacin abu huraira ya ce lamma hadara ramadanu yayin da watan ramadani ya shigo qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yace qad ja'akum ramadan to jama'a marabanku lalanku ramadan ya zo jama'a fahimta ko shahrun mubarakun wata ne mai cike da albarka iftaradallahu alaikum siyama Allah ya farlanta muku azumtan wannan wata to kun fara din daga cikin halayen magabata magabata kaf suna azumtan wannan wata da haka kada ka yi wa kanka wato a kada ka zalunci kanka ta hanyar kin azumi a wannan wata ne kai dan uwa Allah ya farranta azumi a wannan wata tuftahu fihi abwabul janna sai annabi ya ƙara faɗin irin wancan karatun ana bude kofofin aljanna wa futihat wa tughlaqu fihi abwabul jahim ana kulle kofofin wutan jahim gaba daya wa tughallu fihi shayatin sai a daure shedanu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi lailatun kun ga a cikin wannan wata to akwai albishir na wata dare kwaya guda cikin dare na nan talatin ko ashirin da tara to akwai kwaya ɗaya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min alfi wannan daren ta fi alkhairi fiye da watanni dubu watanni dubu jama'a inda za a tara su wannan daren kwaya ɗaya ta fi su alkhairi gaba ɗaya watanni dubu malamai masu lissafi sun ce kamar shekaru tamanin da uku kenan ba har da wasu ɗoriya haka ne ko ba haka ba shekaru tamanin da uku to yana jin a cikinmu nan aka ce ina masu shekaru tamanin da uku to kila a samu ɗaya biyu uku amma da wuya a kirga ya san hannun nan a cikin wajen nan masu shekaru 83 wato a cikin watan nan akwai dare kwaya daya wanda kenan dattijan da ya shekara 83 wanda babu irin wannan daren to za ka iya samun alherin da ya fi rayuwar shi gaba daya abinda manzon Allah ke ce mana ke jama'a bai kamata a ce muna murna idan Allah ya kamu irin wannan wata ba abin mu alfahari ne mu gode wa Allah mu daje wajen yin aiki tukuru Allah ka datar da mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hurima khairaha kun ga wannan daren kwaya ɗayan nan duk wanda ya asara daren ya kasa cin moriyar daren manzan Allah ya ce faqad hurima wannan ya zama matsayaci duniya da lahira ba zai taba yin arziki ba jama'a ina ko zai yi arziki a ce Allah ya kawo maka dare a lokaci daya yake ka yi aikin da za ka samu alkhairi fiye da shekaru 83 ne zai hana ka kai ya kai dan uwa ka ƙaddara yadda muke zaunan nan sai a ce an kawo wasu abubuwa na amfani kamar ka ce kuɗi ko wani abu sai a zo a jibge su a ce kowa ya ɗiba iya san sai wani ya fita sai ce wallahi na so ɗiba amma ni ban ɗauka ba da Allah za a ce mushi a wajen nan a ce ka amma kai ka ba ka da rabo to haka duk wanda ya shaida wannan darar bai yi aikin alkhairi ba yanzu Allah ya ce to an haramta mishi alkhairi duniya da lafiya Allah ya kyauta dan uwa masu albarka bayan wannan sai mu gane ashe dalilin da ya sa magabata na kwarai suke yawaita alkhairi an shiga wannan wata shine saboda irin waɗannan nasoshin sun ji irin kwaɗayi da annabi ya kwaɗaitar da bayan Allah ne da kuma irin fanaloli da ke cikin wannan wata shi yasa ba sa kasa a gwiwa da haka dan uwa mai albarka da ni da kai da kake saurare na da waɗanda za su saurare ni ba yanzu ba ko suna sauraron mu daga nesa mu ma mu jaji wajen samun alkhairan wannan wata Allah ka datar da mu to menene halayen magabata a cikin wannan wata kamar yadda na zan ambaci halayensu ne a wurare guda uku kawai wuri na farko halu salafi ma'al qur'ani kari. menene ɗabi'un magabatanmu kamar yadda muka ce tun daga kan shi manzan Allah da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu za ku ji ɗaya bayan ɗaya yaya suke mu'amalantar Alƙur'ani a cikin wannan watan kai sai ka ji tun da kake azumi yaya kai kake mu'amalantar alkur'ani to idan ka gaza a azumomin da suka gabata ko to ana ce maka wannan azumin kada ka gaza a ciki wannan shine alkhairan da wannan tunatarwan zai samar mana jama'a an fahimta wannan wata na ramadan yan wa masu albarka kamar yadda muka faɗi tun farko watan alkur'ani domin a cikin watan aka sauka da alkur'ani ashe kaga akwai alaƙa kenan mai ƙarfi tsakanin watan da alkur'ani jama'a kuna fahimtar sirrin tun da Allah ya zaɓi watan ya saukar da alƙur'ani to akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin watan da alƙur'ani to a matsayinka na bawan Allah yaya ya kamata ka mu'amalanci alƙur'ani a cikin watan tun daga kai a karan kanka ka karanta da kuma aini wato sauraron karatun da fahimtar saƙon da ƙur'ani ya zo da shi wannan shi ne daga cikin alkhairan malummanmu na wannan yanki namu na wannan ƙasa namu shi yasa kuka ga suna da ɗabi'ar a cikin wannan wata ko ina za ku ji ana tafsirin alkur'ani kun ga daga cikin alaka kenan to kai kana da inda kake sauraron tafsirin maluma a cikin wata tafsiri kuma ingantacce ba tafsiri na tatsuniya ba kun san ba irin tafsirin da ba a yi akwai waɗanda za a je ana yi na tatsuniya akwai waɗanda na ainihin wato a dariya kawai za a yi ta yi da sharholiya ana ta faɗin abubuwa na ƙarerai Allah ka kiyaye to yaya magabata mu suke mu'amalanta alqur'ani shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kamar yadda muka ambata tun farko shine shugaban mu gaba ɗaya ko idan aka shiga watan Ramadan to a kullum sai ya ɗauki darasin karatun alkur'ani a wajen malaminsa shine mala'ika jibril kuma in ya fara ɗaukan wannan darasin baya barin watan ya fita sai ya sauke karatun qur'ani kaf ma'ana duk karatun da aka koya wa Manzan Allah tsawon shekara to a cikin watan Ramadan shi ne sai mala'ika Jibril ya ce to karanta abin da na koya maka shi kuma sai ya ta tilawa da aka sai Manzan Allah ya karanta Qur'ani kaf a wannan wata jama'a in Manzan Allah zai rinka karanta Qur'ani gaba daya mu yayi kamata mu yi shekarar ƙarshe kuwa da Manzan Allah zai ba duniya sallallahu alaihi wa alihi wa a shekara ta goma bayan hijira azumin da manzan Allah ya yi na ƙarshe da yake ya san wannan azumin shi ne na bankwana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce sau biyu ya yi sauka a wannan shekara sauka biyu ya yi ya sauke ya kuma saukewa a shekaga idan abu na tafiya ƙarshe to so ake a ƙara ƙaini ba wai kuma a yi rauni ba wannan maganan ku riƙe mana shi za mu ambace shi can gaba abin da ya yasa nake wannan magana a rike shi saboda na san wasu in aka shiga watan Ramadan da farko farkon nan za zaka gansu da kazar kazar da himma amma da an fara tafiya sha sha sha sha ashirin sai kuma ka ga an fara rauni da sallar tarawih da ake cika yanzu sai ga da kyar ake sau biyu to wannan ba karamin tabewa bane domin watan in yana tafiya ƙarshe ake son ka ƙara dagewa sai in zamani suka ce ka kara rike wuta ko eh kwarai da gaske Allah ka sa mu dace to kaji wannan shine manzon Allah a karan farko kenan to bari mu ji sauran kuma wato waɗanda suka gaje shi a cikin harkar addinin da karantarwar su kuma ya suka ɗauki wannan dabi'a yadda zaka gane himman su kenan sahabi Usman dan Affan Allah ya kara mishi yadda ɗaya daga cikin halifofin manzan Allah aka ce a cikin watan Ramadan idan ya tashi nashi tarawihin ana sallame sallan isha yake fara tarawihin shi to raka'a ɗaya yake yi saboda baya yin ruku'u sai ya gama karatun alkur'ani tun daga bakara hannasi sannan zai yi da haka usman dan affan raka'a ɗaya yake iya yi na tarawih dan jama'a wanda zai sauke qur'ani shin ya fara karatu daga farkon dare ai dole sai a salatu in dai karatu zaka yi na alqur'ani irin yadda ya kamata da haka aka ce kullun dare Usman shi ya sauke qur'ani kaga wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje yadda suke mu'amalanta alqur'ani wannan magana da Imam Ibn Hajar kai malamai da dama sun kawo shi a cikin tarihin rayuwar Usman a Affan a lokacin da waɗanda suka kashe Usman ɗan Affan suka je suka kashe shi dawa ɗan boko haram na wancan zamanin kun san suka kashe Usman lokacin aka ce da suka shigo suka ritsa shi a ɗaki kwanan shi uku sun hana shi ya fita aka ce yana azumi tun ranar litinin ruwa wannan da zai sha na buɗe baki suka hana a kai mishi Usman ya sha wahala amma ya tuna maganar manzan Allah da na bisallar alaihi yake idan Allah ya dora ka akan wani matsayi ya sanya maka riga sai wasu mutane suka zo suka ce ka kwaɓe wannan rigar ya za ka yi suke ya manzo Allah sai in kwabe manzo Allah ke a'a ka daure kan duk abin da zai same ka amma ka kwaba riga Ya ce sai a lokacin ya gane ashe shugabancin da yake akai annabi ke mai ishara da haka yake zai yi hakuri har sai ya ga ƙarshen al'amarin ba. da haka bai ce a yaƙe su ba kuma bai biye wa abin suke nema ba na cewa ya yi murabu bai biya musu ba haka kwana uku bayan nan sai suka ce ba fa zai biye wa abin da muke so da a shiga kawai a aika shi lahira haka suka shiga suka ce suka yi mishi yankan rago to matar shi a daidai wannan lokacin ta zo take ce musu kuna neman ku hallaka bawan allan da biddare sai ya sauke Qur'ani muhallin shayi ke ka ji yadda Usman yake mu'amalanta alkur'ani saboda sanin muhimmancin karatun alkur'ani a watan Ramadan to kai surori nawa kake karantawa izu nawa kake karantawa ka taba sauke karatun alkur'ani a cikin watan Ramadan ko da sau daya ga Usman ka ji an ce diddare da haka a kowane watan Ramadan sau nawa yake sauka kenan sau talatin akwai al-aswad dan yazid shi ma yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ba da labari cewa shi kuwa kowane dare sai ya karanta izu talatin kaga a kwana biyu zai yi mai kenan zai yi sauka da haka shi a cikin kwana biyu ke sauka a cikin watan ramadan kenan watan ramadan zai kare ya yi sauka sau goma sha biyar kaji shi kuma wannan yadda yake mu'amalanta wato kowa da gwargwadon abin da zai iya ko amma in ba a watan ramadan ba al'aswadu dan yazi aka ce a cikin kwanaki shida yake sauka ɗabi'a shi kenan duk kwana shida sai ya yi sauka ma'ana a kowace rana yana karanta izu goma a kowace rana izu goma kaga izu cikin kwana shida kenan ina fata an gane to amma in aka shiga watan ramadan kamar yadda muka ce ana ƙara himma ko sai ya ƙara wato adadin abin da yake karantawa madadin izu goma goma kullum to yanzu izu talatin talatin zai rinka yi saboda falalan watan ramadan ina fata an gane Alimamu ibn rajab alhambali, ya ba da wannan labari a cikin shahararren littafin sa lata'iful ma'arif Sa'idu bin jubair shi kuma wannan daga cikin tabi'ai ne yana daga cikin wasu waliyan Allah na gaskiya ba waliyan cuwa-cuwa ba idan ka karanta tarihin sa'id ibn jubair wallahi ba za ka sauke tarihin shi ba har sai ka yi kwalla ka zubar da hawa na irin kokarin shi da hakurin da ya yi akan cutarwar da aka yi masa kun san wani sarki da ake cewa hajjaj ibn yusuf shi ya kashe shi wani abin sha'awa da ya zo zai kashe shi sai sa'idu ya ce to ka tsaya ina da wasu muradi da zan gaya wa Allah kafin ka kashe ya ce je kai duk abin da za ka yi ya alola ya nafila ya ce ya Allah ina roƙonka idan har ka ƙaddari wannan azzalumin sarkin shi zai yi sanadin rayuwana to daga kaina kada ka ƙara ba shi ikon ya kashe wani kuma hakan haka yi tun da ya kashe sa'idu wani zubai ya haukace hauka tuburar irin wanda ake ɗaura mutum da igiya kullum da ya kwanta sai a ga ya tashi a firgice yana tsalle yana to sa'idu sa'idu a haka har ya mutu kisan da bai kara yi ba kenan shi ma ya mutu sa'idu ya tabbata wali ko bai tabbata ba ya tabbata wali to bari ku ji ɗabi'ar shi an shiga wata ramadan jama'a gane wannan kyau ko suka ce ya kasance yana sauke alkur'ani irin yadda wancan al'asar ɗanyar zige yake yi shi ma kowace dare sai ya karanta izu talatin da haka a kwana biyu shi ma yake sauka kaji wannan shine ɗabi'arsa al-imam ibn sa'ad a cikin littafin sa tabaqatul kubra ya ba da labari cewa shi kanshi sa'idu ɗan jubair din wata rana aka ce ya je ɗakin ka'aba an fahimta ko da ya ga ya samu dama yana ɗakin ka'aba ɗakin Allah ko aka ce sai da ya ƙoƙarin. a dare guda ya sauke alkur'ani ya ce bai taɓa wannan ɗabi'a ba sai da ya samu wannan dama to ku riƙe waɗannan abubuwan za mu zo mu ji wani ta'aliki a ƙarshen su insha Allah ji a watan Ramadan suna ƙara himma ko in suka samu wani waje ne falala kamar ɗakin Ka'aba suna ƙara himma akwai wani malam musabbihu dan Sa'idi ya kasance ya ba da labarin al-Imam al-Bukhari bukhari mai sahihul bukhari da kake jin an karanta hadisi za a ce rawahul bukhari ko yace to imamul bukhari duk da kokarin karantar da hadisan manzon Allah da yake yi amma in aka shiga watan ramadan to a kowane kwana uku sai yayi sauka daya ma'ana kullun izu 20 yake yi, jama'a kuna jin su ko idan aka zo goman karshe kuwa to shi ma sai ya kara adadin karatun shi madadin ido ashirin ashirin to sai ya yi ido fitin kowane dare da haka a goma ƙarshe kullum sai ya yi sauka ka ji imamun bukari da kake yi. waɗannan su ne magabatan al'imamu da ibnu di'ama a saddusi aka ce a ɗabi'an shi na rayuwar yau da kullum shi ma a mako ɗaya yake sauka kwana bakwai zai yi sauka in ya fara yau litinin to ranar lahadi zai yi sauka in ya fara yau asabar ranar juma'a zai yi sauka in ya fara yau juma'a ranar alhamis zai yi sauka an fahimta ko amma in aka shiga watan ramadan to shi ma yana ƙara yawan abin da yake karantawa da aka kowane kwana uku sai ya yi sauka ɗaya da aka a cikin watan ramadan yana yin sauka sau goma jama'a jama'a an fahimta ko shi ma idan aka shiga goman ƙarshe to sai ya rika yin sauka kullum sai ya yi sauka ɗaya kaji yadda magabatan namu suke yi na ƙarshen su da zan buga misali da shi shine al-imamu zuhri kana ji ana cewa muhammad ibn shihab ko az-zuhri imamul a'imma babban malami ne shi ma daga cikin malaman hadisi aka ce idan aka shiga watan ramadan to majalisinsu da yake karantar da littafin hadisi ko sai ya rufe majalisin ce a cikin azumi an rufe karatun hadisi sai bayan sallah da aka sai je ɗauko qur'ani shi kullum in aka zo aka same shi ba aikin da yake yi sai karatu qur'ani da an shiga watan azumi to baka kara jin haddathana fulanun haddathana fulan sai dai a'udhu billahi minash shaitanir rajim qaf yasin alif lam mim aikin shi kenan ya rike majalisin karantarwa sai karatu qur'ani ma'ana kamar ka ce lokacin yake ɗaukan hutun shekara tsawon shekara yana karantarwa amma da an shiga watan ramadan ne to ni ma ku kyale ina son in je in yi aiki da zan sake da zan ƙara samun kusanci wa Allah amma ka duba fa ba fa yawon banza yake yi a sauran shekarun ba karantar da hadisan manzon Allah yake yi amma duk da haka yana ganin yana buƙatar wani aiki da ya fi muhimmanci a watan Ramadan shine sai ya dukufa karatun Alkur'ani jama'a mun ji waɗannan misalan daga cikin magabata yadda suke mu'amalantar Alkur'ani to kowannen mu sai mu auna da kanmu kuma mu tambaye kanmu Da dawamu muke koyi a cikinsu shin kai kama taɓa sawa ranka cewa a watan ramadan ya kamata ka yi saukan alkur'ani to in baka taɓa yi ba daga wannan ramadan ɗin ka yi kuma ka dage ka kasai ka yi ɗin in so samu ne kai ma ka rinka yi ko da a mako so ɗaya ko da a kwana goma ka yi sau ɗaya kamar yadda muka ji a ɗazu ƙoƙari ake alkoyi da mutanen arziki ko ko da ba za ka iya yin irin nasu ba to ka kwaifaye su to a nan ne sai malamai suka yi wani tattaunawa to mun ji waɗannan magabatan suna yin sauka wasu kullum wasu a rana ma sau biyu sauka biyu wasu suke yi ko to amma wannan bai saba wa hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi yake duk wanda ya saukan alkur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci karatun da yayi ba kuma ba zai ainihin wato ba zai gane ne karanta ba ba fikihu ba fahimta to yaya waɗannan magabatan su kuma aka ce suna yin wannan saukar amsa ɗaya malamai suka bada suka ce ai wannan hadisin duk da cewa annabi ya ce wanda ya sauka ƙasa da kwana uku ba zai fahimci ne ya karanta ba amma kaga annabi bai ce kada a yi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kana karatun ne ya zama kana tintintini so da yawa in mutum zai yi karatu irin wannan na gudu-gudu to ba zai fiye tunani ba amma ladan da ake ba mai karatun ba ce ba za a baka ba shi yasa waɗannan magabatan kwaɗayin ladan yasa su suke ƙarawa ta ji mafitan da aka ba su ke ina fata an gane da haka suna ganin in aka shiga wani lokaci ne falala to babu laifi in mutum ya yi iya abin da zai iya ina fata an gane ko kuma in aka shiga wani waje mai daraja to mutum ya iya abin da zai yi domin ya ribaci wannan daman domin watan ka dai kwaya ɗaya ne a shekara in watan ya kare to sai kuma fa baɗi ga mai tsawon ran ke ta ji shi yasa suke wannan kwaɗayi kaga hamzarin da za a ba su kenan to ko da misali kai kana ganin ya ku dacewa a yi cikin kwana uku to kai ma dai sai kai kokari ka rinka yi ko da a kwana uku ko kaga sai zan ka dace da wancan nasi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali na biyu mun buga a cikin karatun alkur'ani ko sai wajen qiyamu ramadan tsayuwa da ake yi a watan ramadan hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa na ibada a watan ramadan yana mai imani cewa Allah kadai ake wa wannan ibada kuma Allah ya umarni da ayi shi yasa yake yi kuma yana kwaɗayin ya samu ladan da ake ba masu tsayuwa sanzan Allah ya ce za a ƙare watan face duk zunuban shi Allah ya gafarta mishi duk wani laifi da ka taɓa yi kafin watan Allah zai yace maka su ashe kaga bai kamata mu yi wasa da tsayuwan watan Ramadan ba daga cikin abin da ake yi na kwaɗaitar da tsayuwan watan shine tarawihin nan da kuka ga ake yi jama'an fahimta ko da haka wannan tsayuwan jama'a da ake yi cikin dare to ɗabi'a ne na mutanen kwarai sannan babu waɗanda suke ba shi muhimmanci sai masu imani aiki ne na waɗanda suke da rabo suke tsayuwa a kai shi yasa akwai labarai da dama da aka bada na magabata a cikin an yi wato tsayuwan dare to ina kuma daren in aka shiga wata ramadan wato dama duk dare raki su magabata ba sa wasa da shi to bare kuma a ce an shiga daren wata ramadan al-imamu al-hasan al-basri yana cewa ban taba ganin wani ibada mai tsanani amma bayan Allah nagari ba sa wasa da shi ba kamar tsayuwar dare ka duba lokaci ne da bacci yake yin daɗi amma kai kuma saboda sanin fananan aikin sai ka hakura da yin baccin sai ka je ka ibada haka Allah ya sifanta ta a cikin alkur'ani ko ta tajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama wa ibadur rahman alladhina aminin ah, cikin suratul sajda ah, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastakbirun wanda a cikin ah, wannan kenan cikin suratul sajda me yake cewa yawwa ta ta jafa jirubu ma'ani maza shi muka kawo ko yawwa to wannan tsayuwar dare jama'a in aka ce an shiga watan ramadan to wallahi idan da abu ne mai yiwuwa mutum ya yin bacci da daddare har abu ta watan ko to da abin da ya kamata ka yi ke amma saboda jini da jiki da jini ko akwai bukatar hutu inna lijasadika alayka haqqun to ba laifi kai baccin amma kada ka yi baccin da zai hana ka cin moriyar tsayuwar dare as-sa'ibu ɗan yazid yana cewa umar dan haffa saboda sanin falalar tsayuwar dare shi ya fara sunanta a samu limani ya rinka yi wa mutane limancin sallar tarawi kafin wannan lokacin kowa na yin nashi ne sai ga wani ya tsaya can yana yin nafilar shi na tarawi wani ya tsaya nan yana yin nashi a zamanin Umar dan Haffaf sai yake ganin ya kamata mutane su dawo bayan limami guda madadin kowa ya rinka yin nashi hakan zai ƙara sanya wa mutane karkashi haka ne ko ba haka bane ka duba yanzu jama'a ba dan da ake yin tarawih a watan Ramadan ba wasu da yawa ba za su yi sallar nan ba wasu da yawa ba za su yi ba shi yasa duk ran da aka samu akasi wani ya rasa sallar tarawih a jama'a ko to shikenan wannan daren ya yi sallama da wannan sallar kenan asara kai to bai kamata ku kai wannan asarar ba da haka Umar san Khattab Allah ya kara mishi yadda sai ya naɗa limamai guda biyu ɗaya yana da saurin baki wajen karatu sai ce to kai ka zo ka rinka yi wa dattawa da an wato mata da yara ka rinka musu limanci an fahimta ɗaya kuma yana da karatu cikin natsuwa bai kai saurin bakin wancan ba shi kuma sai ce to zo ka rinka yi wa masu jini a jika wanda in an yi kabbara to sai inda bai ya kare ko ina fata an gane da haka sai ce kowannen su ya rinka yi musu raka'a goma sha ɗaya jama'a game da batun sallar tarawihi a sayyida aisha Allah ya kara mata yadda ta ba da labari a cikin hadisa al-Imam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a watan Ramadan ko ba a watan Ramadan ba baya wuce raka a goma sha ɗaya da haka a cikin adadi to wannan shi ya fi dacewa domin shi ya dace da aikin manzon Allah jama'a an fahimta ko to amma an ku fahimci wancan bayanin da muke yi a watan Ramadana to ya kamata mutum ya dajewa ne shi yasa kuka ga ake yin tarawih raka'a goma sha ɗaya ya halarta mutum na iya yin kasa da ɗaya to amma kasa da ɗayan nan da ka bari ka yi shi a wasu lokutan ba a ramadan ba saboda duk sanda ka yi kasa da sha ɗaya to ladan ka bai kai na sha ɗayan nan ba haka ne ko ba haka ba kuma yanzu mun ji an ce ana son a dagi jama'a an gane wannan da ke ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace an taba samu yayi raka'a tara a matsayin witirin shi na sallar dare an taba samu yayi raka'a bakwai amma bai taba yin kasa da raka'a bakwai ba a aikace manzo Allah bai taba yi ba sai dai saboda ya san ɗabi'ar mutane kuma sallah ce ta nafila ba ta farilla ba wani ba zai iya yin wannan adadin ba ta nabi ya ce wanda ya so ko shi ya yi biyar wanda ya so ya yi uku wanda ya so ko ɗaya ma ya yi ya wadatar ma'ana madadin kai asara gaba ɗaya ka kai ko da ƙwaya ɗaya ne to a nan ne zan yi wani nasiha ga limamai musamman a watan ramadan lallai a dage wajen taimakawa mutane su rinka yin wanda ya fi falala shi ya kamata a cikin wata ramadan da aka rinka yi musu raka'a sha ɗayan nan to tun da annabi ya bada zaɓi wanda yake ganin ba zai iya sha ɗaya ba shi in ya yi biyar ko ya yi bakwai sai ya tafi ya bar wanda zai yi cikakken ya yi cikakken amma ba daidai ba ne gaskiya a samu wasu masallatai wani ma sai ka ji wai liman kawai sai tashi ya raka a ɗaya sai ce mun gama yau gaskiya wannan kai wa mutane asarar lada ina fada an gane tare da cewa yayi amma dai ka san gaskiya baka yi abin da ya fi kamata ba saboda wata ne da ba a san a bar wani lokaci ya wuce ba tare da an cika shi ba to bari ka je da magabata suke yi su in za su sallar daren a su sallar daren in suka fara tun bayan isha nan ko to wallahi ba sa sallamewa raka a sha ɗayan sai dabda a salatu ake sallamewa shine irin wanda ake dan kwatantawa a goman karshe ko da ake cewa tahajjud eh hakan daidai ne jama'a shi ma ana son mutane su ƙara dagewa ne ba dan haka ba sai a ci gaba da tarawih amma lokacin nan aka zo tahajjud kun ga ana ɗan ƙara tsawaitawa ko yana fin na tarawih to wannan daidai ne jama'a abinda ake so kenan a watan Ramadan a kwaɗaitar da mutane su aiki sai da za su samu lada wala'alla wannan shi zai zama dalilin samun 'yancinsu daga shiga wuta Allah ka sanya mu daga cikin masu dacewa da haka waɗannan limamai na Umar wasu a wancan kowace raka'a aya 200 yake karantawa haji fa aya 200 ina fata an gane to amma mu yanzu tunda mutanen mu ragage ne liman kaka ce sai kai 200 eh kadai ko da dan 15 20 ko Allah ya karba mm, tunda annabi ya ce man amman nasa falyukhaffi to sahabbai suka ce wallahi wani lokacin ma in suka sallame tarawihin su ko sai sun yi sauri sauri za su iya zuwa su hada sahur su ci saboda lokaci ya zo dab da kurewa yadda za ka gane yadda suke tsawaita sallar su gaba na uku ya masu albarka an min isharar lokaci ya yayi dama na ce ba zan faɗi da yawa ba malam ne zai yi wa'azi shine menene ɗabi'ar magabata game da yin sadaka a cikin watan ramadan kun ga wannan babu shi ma yana ɗaya daga ciki aiki mafi girman falala a cikin watan ramadan da haka magabata ba sa wasa da shi kun ji mun kawo a halinsu da ƙur'ani ko halinsu da kiyamun laini to sai kuma na ukunsu wallahi jama'a babu kamar sadaka sadakan nan ta haji abdullahi dan abbas ya fara bamu labarin manzan allah a kansa a cikin hadisi al-imam al-bukhari yace dama manzan allah a koda yaushe ya fi kowa kyauta da alkhairi dan manzan mawakin shi ma yace ma qala la laula tashahhudu kanat la abu. Manzan Allah ba a zuwa wajen shi a ce abada yace babu Manzan Allah bai da a cikin dictionary din shi aka ce ba dan kalmar shahada da yake cewa ashhadu an la ilaha illallah ko to shi manzan Allah duk inda mutane ke cewa a to manzan Allah eh ne kawai shi yasa wani ya taba zuwa ya same shi ai ya tabo wa kanshi matsala ya zo manzan Allah a ba taimaka min in yi kafara manzan Allah lokacin ba zai da abin da zai bada bada ya ce to wallahi babu ka yi haƙuri sai annabi ya ce zauna amma fa bai da shi ba wallahi sai ya ce zauna can kuwa dan aikin manzan Allah da annabi ya ce karɓo zakka sai gashi ya zo da kwandon dabino manzan Allah ya ce to dauka ya kai sadaka haka manzan Allah manzan Allah ne kadai a tarihi ka je taɓa kyauta na raƙumi ɗari manzan Allah ne kaɗai ko kai ka taɓa jin labarin wani in ka taɓa ji ga mana har yau ɗin nan duk yadda kake ganin wane da wane masu kuɗi ne su waye ya taɓa kyautar raƙumi ɗari kyauta ba kuma manzan Allah ya bai ƙara waigawa ba tun da ya yi <laughs> raƙumi ɗari ba wasa ba ina dangin mu buzaye nawa ne raƙumi yanzu madaidaici yana kaiwa nawa sai an je an binciko to ka miliyan tara goma ta ji raƙumi ɗaya to miliyan goma sau ɗari waye ka taɓa gani ya ɗauko shi lokaci guda ya ba mutum da ya kyauta wallahi sai manzan Allah manzan Allah ne a lokaci guda zai kyauta raguna ɗari ya ce wani kwashe duk kai kadai an baka to wannan shine manzan Allah to yana son ku gane da Abdullahi ba sai yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas dama ya fi kowa alkhairi da kyauta to in kana son ka gane kyauta da alkhairin manzan Allah ka bari a shiga watan Ramadan mahalli shahid kenan sai ce wa kana ajwadu ma yakunu manzan Allah kyautan shi yana ƙara kaini idan aka shiga watan Ramadan me yasa manzan Allah yake ƙara yawaita kyauta a watan Ramadan saboda duk sanda manzan Allah ya haɗu da mala'ika Jibril ko to murna yake yi a ranan ta yadda murnan ma yana so duk wanda ya gani kawai ya mai kyauta kamar kai ne a ce ka haɗu da wani babban mutum ko wani shugaba ko wani jagora wanda kowa ya san ba a shiga wajen shi a fito hannun rabbana sai ya ce ka rinka zuwa na kullum kwana talatin ba murna za ka yi a to haka manzan Allah duk in ya haɗu da mala'ika jibril ko aka ce kyautan shi sai ya linka yadda yake yi a da sai manzan Allah aka ce alkhairin shi da kyautan shi a watan ramadan ya fi na iska da yake gabatan saukar ruwan sama ajwadu min ar mursala ya fi kyauta fiye da iska ka duba iskan da ke gabatan saukar ruwa ba murna ake da wannan iskan ba mai sanyi mai daɗi kuma kowa ya shaƙa kyauta to kyautan manzan Allah ya fi na wannan iska to haka ake son kai maka zama to kai kyautan me kake yi a watan Ramadan Ko fa jama'a fa au'ani Allah ya kyauta to daga nan sai magabata suka gane to tunda haka manzon Allah yake yi imamu shafi'i yace to ni na fi son duk wani mai alkhairi ko to shi ma an shiga watan ramadan ya ninka ya ninka akan alkhairin shi sai ya zama ya kwaikwayi manzon Allah haka ya faɗi kamar yadda ya shahara a cikin tarjaman shi shi mai lata'ifin ma'arif ya kawo ibn rajab kenan alhambali abdullahi dan umar kun san dama shi akwai dukka wajen koyi da manzon Allah aka ce idan aka shiga watan ramadan to shi ba ma ya yadda ya zauna zaman buɗe baki sai an je an nemo mai wani talaka sai ya ce zo mu zauna mu yi buɗe baki tare da kai kuma abdullahi dan umar buɗe baki yake yi irin na masu alfarma amma bai taɓa yin buɗe baki shi kadai ba sai an nemo wani talaka wanda bai da shi sai ya zo su ci tare da shi haka abdullahi dan umar to iyalan shi sai suka gano haka sai suka rinka yi mishi wani wayo idan suka gane an yi mai wani delicious mai kyau wanda shi kawai ake son ya ci to ranar sai a je a saka shi a can kuwa daka ana jawo shi sai a kulle kofa an gane wannan da ke ko amma kuma bari shi me yake yi idan ya ga an kare shi an ki bari talakawa su zo su buɗe bakin tare in ya ga shi kaɗai ne ko shi kuma wallahi sai ya zaman shi buɗe bakin da ba zai yi ba kenan a wannan daren da ya yi buɗe baki shi kaɗai, gare ya haƙura ya zauna da yunwa da ya yi buɗe baki ba ta ji wannan ne magabata me yasa ya sa kan cikin wannan yanayin saboda wai da ya ji daɗin da wani bai samu alkhairin abin da yake da shi ba to mu haka muke da alkhairai ya muke da makwabtanmu ya muke da iyalanmu Allah ya sa mu dace Hammadu dan Abi Sulaiman aka ce shi in zai yi buɗe baki kullum sai ya ce a nemo talakawa hamsin ya ciyar da su abinci kullum ga hamsin so talatin talakawa nawa yake ciyarwa kenan a watan ramadan in ba su kai hamsin ba to ba zai yi buɗe baki ba sannan in aka ce an ga wata gobe san take sallah ko dukkan su su hamsin din nan sai kai su wajen telan shi ya ce dukkan su a musu kayan sallah ka ji ta na kware to kai da wa za ka yi koyi da hamadu ko da abdullahi dan umar <laughs> Ko da kan jirgin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka samu dace ɗan uwa masu albarka daga ƙarshe idan kuka fahimci waɗannan kaga irin rayuwar da magabatan mu suke yi kenan wai wannan misali uku ne farak ma na ce ni ba zan faɗa da yawa ba malam ne zai yi wa'azi to malam zai gaya mana kuma sauran daga nan za ku gane lallai akwai aiki a kanmu mu yi ƙoƙari kowannen mu yanzu mu fara sa wa ranmu ni ma zan yi wani abu in kwaikwaye su to in ka sa wannan ran ko to Allah sai ya sahale maka Allah ka sauƙaƙa mana ka ba mu ikon yin aiki na yi wato gari kuma ka sa mana ikhlasi idan mun yi kuma ya Allah ka karba daga gare mu dan wa masu albarka yi hakuri wannan shine dan hatsin baran abin da na iya tattarowa da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da ni da na fada da mu da muka saurara Allah ubangiji ya sa aljanna makoman mu baki daya fa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh